rundunan shehu da sojojinsa da 'yan gwagwarmayansa da malamansa da ba su do ce da gani kamun wannan lokacin amma Allah ta'ala sai ya ɗauki almajiran shehu ya makka nasa akan wa'annan miliyoyin al'umma ɗin kaga ashe tamkinin nan Allah ne yake yi su kuma kamar da wani ke ban labari cewa almajiran imam atatansu mutum dubu ɗaya yan gwagwarmaya ɗin malaman da masu magana da masu kai da kawo da masu harrakawa da masu iyakarsa mutum dubu ɗaya to mutum dubu ɗaya aka aka ɗora su akan mutum miliyan 60 a wancan lokacin 1979 wajen mutum miliyan 60 da wani aka kaga ashe tamkinin Allah ke yi ko ba lura ba yauwa to kuma ka dubi yau adadin sahabbai da suke karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma atatan su dubbai ne kamar fatawa fatawa da mutum dubu goma sha biyu ne aka je fatawa makar da su kusan dubu goma sha biyu ne to har har har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya eh, ba tsammanin musulmi sun kai dubu ashirin amma aka makana su ba a jaziratul arab har ma a wasu yankuna saboda ka tamkini Allah ne yake yi kuma wannan alƙawarin na Allah fi'atan qalilatan galabar fi'atan kathiratan to shine yake aiki saboda ka tamkini daga hannun Allah yake shine yake makana wa'anda yake so su kuma sauran da suke da yawa da ƙarfi da dabarbari da iko da ƙiyayya da makirce-makirce da ƙulle-ƙulle ba fa yadda suka iya suna ji suna gani abin da ya faru sai su rasa ya akai su rika tunanin to ya akai haka me ya faru ba fa yadda suka iya yawwa to amma wannan duka zai faru ne idan mutane sun ɗoru akan koyarwa sahihiya da kuma bin manhajin alƙur'ani riga an samar da hanyoyin da ake tamkini na farko ƙiyada na biyu manhaji ko ba lura ba sai na uku shine usulubi ko salo da makamantan irin wayannan abubuwa da dole zama akwai ƙiyada wa ke faɗa ana ji wa ya san hanya wa zai saita wa zai ci ga yadda za a yi dole mutum ya akwai wannan sannan akwai manhaji shine alkur'ani mai girma ana bi wato tako tako daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza in an yi kaza sai kaza in kaza ya faru kaza za a yi shine manhaji sai usulubi salo salon da'awa salo wannan ya danganta ga yanayi inda ka samu kai rediyo za a shiga ƙauyuka za a shiga a yi da'awa mutane za a tara irin na shehu za a yi ranar alhamis da ranar juma'a za a tara mutane a karantar da su kowa ya kama gabansa a kaya za a ɗauka a shiga ƙauyuka ana jaula ana tabiligi salo kenan kowa lura ba yawwa to sannan sai natija ta biyo baya sai natija ta biyo baya to wannan shine to tamkini dai a takaice Allah ke tamkini alladhina in makannahum fil ardi to duk abu na farko bayan tun da imani ya samu an samu tauhidi kuma an samu riqa'a riqa'a shine wani dan yanki na ƙasa inda tauhidi zai zai zai yadu to daga nan kuma sai a fara maganar tsaye da sallah domin bayan imani sai sallah cikin al'amuran addini daga imani sai sallah daga sallah sai zakka zakka kuma ita ce rukuni na takaful ijtima'i wato abin da zai tallafi al'umma don kada mutane su zama masu yankan aljihu ko su zama 'yan fashi ko su zama masu ganin kyashi ko wani abu kama da haka saboda ka sai a karba daga mawadata a maida ma mabukata kuma wannan abin da za a ba mabukatan nan ba kyauta aka ba su ba ballantana a yi musu gori haƙƙin Allah ne aka ba su shi sa aka ce ma idan mawadaci ya hana zakka to za a kwata da ƙarfi saboda eh, aya cewa ta huf min amwalim huf kaga karba kenan ko yawa a karba to karba din nan ya danganta girma da arziki ko kuma ba girma ba arziki duk za a karba in yayi kisa mai wanda wanda za a karbi zakka hannun shi yayi kisa a kashe shi in an kashe shi an kashe banza domin wurin ɗabbaka umarnin Allah ne Wani shi ne ka'ida za a karɓe ta a raba ma adadin mutane fofin mutane guda takwas inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulub wa fir riqab wal bino fi sabilillah wa ibn sabil fariyatan min Allah fofi takwas dole ko duk yadda aka yi kana ci mai badawa ne na tara fofi takwas ne fakirai miskilai, wane wane wane wa fi sabilillah wa ibn sabil wannan simfin takwas in dai ba kai ke bayarwa ba to dole zaka fado cikin ɗaya cikin wayannan to kuma za a ba mutum ne daidai da bukatuwansa mukaddar mutum na ɗaukan albashin eh, dubu ɗari biyu ana ɗaukan ɗari biyu yanzu a ina ba ɗauka? a manya na ɗauka? Eh? Eh. to to shikenan bari bari mai umumi duk albashin da za ka ɗauka bai isa ka da iyalinka daidai irin yanayin rayuwarka da rayuwar yanayin da ake to ka cancanci a baka baka <laughs> idan ya zama na albashinka ba zai ishe ka a wata ba kai rayuwa irin ta daidai da kai ba cika kai ba kuma ƙwara kai to ka cancanci a baka zakka idan kana da nisabin da zaka fitar da zakka amma in ka ce da zakkan ka bayar kai ma zaka bukatu zuwa ga ƙari kai ma ka cancanta a baka zakka idan kai manomi ne gona ta tsaya komai ya tsaya to sai a baka abin da zaka sai takin zamani a baka abin da zaka sai kayan feshi da iri da manoman da zaka ɗauka su yi maka noma a shekara idan baka da abin da baka da abin aurar da 'ya'yanka zakka za ta lamunce maka a wurin 'ya'yanka a takaice dai za a yi list ɗin mutane da rijistar su kowa daidai da bukatarsa da iyalinsa idan a shekara duk hidimarka ta yau da kullum za ka kashe naira dubu ɗari biyar a shekara ba tare da kayi ƙwauro ba tare da kayi almubazaranci ba naira dubu ɗari biyar ana cikin wannan sai aka zo cashless ko aka zo yan buhariya sai abin ya gaza sai ka koma yanzu da ƙyar kake ɗari biyar ɗin ta koma darajar ɗari biyu ko ɗari uku to yanzu cikin zaka za a ƙara maka a cike maka ɗari biyar ɗinka kai ba haka nan ba ma koma ba komai sai tashin farashi ko wani dalili ya sanya yanzu ko na ɗari biyar ɗin kuma ba ta isa sai a ƙara maka sai a cike maka abin da ake bukata shine kakka bukatu zuwa ga wani shine ma'anar zaka kar ka miƙa hannunka ga wani ka ce ba ni kuma kana cikin kwatakwas ɗin da Allah ya ce a basu kuma tabbas inda mutane za su ba da zakar dukiyoyinsu za a samu wannan za a samu wannan kaga zakan ma kuɗaɗe ma ana maganar zakan kuɗaɗe ne banda zakan shi da dabbobi wanda yake ni dai iyakar rayuwa ta yau shekara ta 68 ban taɓa ganin akuya zaka ba ko ke zaka wai taɓa gani hmm, ana yi a ina na taɓa gani kai ni da ban taɓa gani ba ban taɓa ganin tunkiyar zaka ba ban taɓa ganin akwai zaka ballanta na sanuwar zaka kuma ina ganin musulmi na da su musulmi na da bisa shi ko da su to ina ake kai zakar tumaki da awaki da shanu wani wani kila ya sani garinku garinku ana yi kai garinku garin suwa to ai ko na ganin daman ma ina yake kai ka na ganin daman wanda ya ga daman yayi to to to to to kaji akwai wanda ya kama malamin su sa su hudu ya hada sai ba su sa kwara daya na zakka to kaji wannan shine na farko da taba ji a rayuwata amma ban taba ji ba lalle ban taba ji ba guna sha tambaya wurin wa'azi in muna wa'azi in ce ya taba ganin sa to zakka ko akwai zakka Allah ba mai daga hannunsa amma kaga malam ya ga mana cewa wani ya taba kama ya hada malamin su hudu ya ba su sa na zakka to ka gani to ina sauran musulmin suke ina shanun ina awakin ina tumakin kaga wannan rukunin ya tozarta kaga dole a yi talauci idan akwai hukuma ta musulunci malam to mutane yan gata ne mutane yan gata ne ba wanda zai mika hannun ya ba wani saboda kowa ne yana cikin takwas din nan ko yana cikin takwas din ko kuma shine mai badawa na tara to sannan akwai abin da yake ake ce ma humusi wanda shi wannan haƙi ne na ahlul baita alaihi salam wanda ya hau kan dukkan ɗan kasuwa saboda shi humusi daga cikin riba ganima me yasa aka ce mashi ganima saboda kasada kamar idan in aka je wurin yaƙi kasada ne ka dawo ko kar ka dawo ka samu ko kar ka samu to haka nan kasuwa ita ma kasada ce ka samu ko kar ka samu kuma wata rana a rasa ka a rasa dukiya saboda ka duk abin da aka samu to za a kai bukatunka cikin riban wannan shekarar duk abin da ka samu cikin riba kai bukatunka sai kuma ga wani saura ya rage da ya wuce bukatunka a wannan shekarar dukkan bukatunka na yau da kullun da na gudanarwa da na abinci da na sutura da makaranta yaya da hatkacin waya da man fetur din babur ɗinka da na motar ka dukkan ka lissafa da wutar lati komai amma yanzu gashi ka rage kamar dubu hamsin yanzu wannan ba inda za ka su to sai ka ɗauki ɗaya bisa wannan biyar ɗin, sai ka ba da na wannan ahal bait ne alaihi musala su kuma in an bayar akwai kasa za a kasa shi shida shi ba in an kasa ga wanda za a na Allah da manzo wanda shi kuma yana hannun malamai wanda suka cika sharuɗan su sarrafa sannan a ba su ahal bait nasu fizikali, wanda suna nan su sannan sai wannan kaso na Allah da annabi shi za a sarrafa shi kuma a inda suka ga ya dace shi yasa zaka ji malamai a wasu wurare suna gina asibitoci suna gina makarantu suna ɗaukar ɗalibai suna ba da scholarship suna kaza kaza ba ma ƙasar da suke zanna ba har sauran ƙasashe daga wannan dukiya so kaga yanzu ba a ma zura ma gwamnati ido ba ballantana a ce ina kuɗin man fetur da aka haƙo ko baka lura ba nan zakka ta toshe wani bangare nan bangaren humus ya toshe wani bangare to wani humusin da zai bada miliyoyi ne zaka ya bada dala miliyan ɗaya ko musunsa saboda ya yi ragowar miliyan biyar dala miliyan biyar wani miliyan kaza wani miliyan kaza an lura ai saboda haka nan zakka ta toshe nan humusi ya toshe nan to sai kuma abubuwan da ake shajja a mutane su yi al misali ana so mutane su yi abin da ake ce ma eh, hubusi hubusi ga katafaren gida nan mai ɗakuna hamsin duk wanda bawan allah da bai da mata a sa shi ciki zuwa wani lokaci zuwa shekara kaza ya fita ya bar wajen an lura akwai akwai ma kuma wakafi ku wanda za a sa mutum mudda a ce ka shiga nan wani shekara biyu ka fita wani ya shiga an baka kai amfani wurin akwai kuma wakafin da za a ce wannan na albajirai ne kawai wannan na marasa gata ne iri kaza masu kaza iri kaza ko kuma a'a shaguna ne ga sunan duk abin da aka samu kuɗin haya din a sarrafa su wuri kaza a kai su makarantar allo ko a kai su makarantar zaure ko a ba malaman makaranta ko a ba kaza ko a ba kaza da sauransu kana jin malamin fi za a yi talauci duk an toshe ƙofofin talauci an taushe su wanda shine tsarin musulunci a wurin zakato daga cikin aikin hukuma ta musulunci in an kafa wadda ake gwagwarmaya a yi shahada saboda wannan hadda wannan shi ne a tsaye da zakka a mutane su wadata su zama ba su cikin halin bukatuwa da talauci tun da yake in an baka zakka bana zuwa baɗi baɗi wacce kai ma za ka fitar da zakka ko lura ba ga kai ma an karu da kai shi ne hadafi ɗin to sai zama su ita kuma hukuma abinda ta samu daga ma'adinai da sauran wane da sauran duk abubuwan da take samu na kuɗi ita kuma akwai aikin da za ta yi wannan akwai aikin da za a yi wannan ma akwai aikin da za a yi da su to sai kaga iske mutane sun wadata an lura ai ta ma yanzu eh, ba ma maganan zakka ba hamma sukan ɗauka ma kansu wasu nan kamar wannan hukumar ta yanzu kamar gwamnatin yanzu wasu su ne wake da kwamitin zakka su za su karɓi zakka su ba ruwansu da Allah ba fa Allah ne ya kafa su ba kuma su su ne ma Allah aiki bane ba kuma wakilan Allah bane ba wakilan annabi bane mai karɓar zakka shine wakilan annabi duk shi Allah ya umuta khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka saknun lahum ka karɓi zakarsu ka juyar da ita zuwa ga mabukata kuma ka yi masu addu'a annabi ya masu addu'a ko wakilin annabi ya addu'a ga wanda suka kawo zaka yanzu za ka baya maka addu'a cikin su waye wakilin annabin da zai maka addu'a ta bi ka a madadin annabi eh? waye wakilin annabin da za ka ba zakka ya maka addu'a saboda haka ba haƙƙinsu bane su kafa kwamitin zakka saboda su ba suna wakilta Allah bane ba suna wakilta annabi bane wannan abun yana ban mamaki wai malamai suna kira wai hadda malamai su ma suna kira wai a kafa kwamitin zakka gwamnati ta kafa kwamitin zakka me me ya hada gwamnati da musulunci har za ta kafa masa kwamiti karkashin shi take tana karkashin musulunci ne to me yasa za ta sa bakin ta cikin musulunci har ma wani jiya wani shi ma wani wani cikin malaman naje yana magana ko wani abu ne taso a bauchi ana ta cece ku ce akan wani mutum wanda ya wasu maganganu to shine ana ba da shawara wai gwamnati ta kafa kwamitin tantance masu wa'azi kama mutum ya wa'azi sai an bashi to wa zai tantance nan an taɓa yin wani mai kama da wannan nake to ni wa zai tantance ni misali ne a ba alfahari nake ba yanzu wa zai tantance ni in dai malamin arabi ne wanda atc arabic teachers college ya je bayar ko wani abin kama da haka ko dai na girme shi da wannan bangaren ko mun yi tare ko ma na koya mashi to shi ne tantance ni ya tambaye ni me in kuma ɗan boko ne me mahaɗin kifi da kaska in ɗan boko ne ɗan boko game da addini kaman ka ce karo ce ga shi ke ma mata aure tarbiyya in ka ba da addini ga ɗan boko kama abin da ka ce ke nan. kama ka ɗauko mata aure ne ka ba karuwa ka ce yi mata tarbiyya me za ta koya mata dai ba yawa to shi magana to shi ne ka dauko addini ka ba dan boko abinda kace kenan saboda bai san shi ba ba ahalinsa bane sana'a ya karanta shi sana'a ya iya ba mu ce kare sana'a ba sana'a ce ta cin abinci halal ne sana'a amma sana'a ya wannan ko bauta Allah ce me hada shi da sana'a da bauta Allah nan me hada wannan ana wakilta annabi ne ana shi ya ce shi wakila annabi ne to me hada shi da addini har da zai zama yana da sulɗani da ikon da zai kafa masa kwamiti ya tantance mai wa'azinsa ko kuma ya naɗa mai karɓar zaka a madadin annabi wannan karambani ne babba wallahi shi shigi ne wallahi shi shigi ne izgili ne wa ake wa addini izgili ne ake wa annabi yadda suka ce ba ruwansu da addini nan ba ruwansu da addini su sa ido su bar masu addini fi sha'aninsu illa iyaka kamar yadda ba da za a yi ka je ofishin gwamna ka ce mashi haka za ka yi haka Allah ya ce ka yi shi ma bai da iko ya ce maka haka za ka yi bai da wannan iko kana da iko yanzu ka je ofishin gwamna ka ce haka za ka yi haka addini ya ce ka yi lalle haka za ka yi zai ce maka ga dokar shi shi ma yana da tasa doka, ga abin da aka shata masa shi zai yi to shi kuma idan me zai zo sa ma baki cikin naka shi kuma ya bashi wannan sulla ne <laughs> ko ba lura ba to sai abin ba maki hadda malaman duwai sun rudi wai duk malaman su ma duk haka suke kallo wasu ma suna ganin cewa gwamnati za ta kafa kwamitin karɓar zakka wanda ita ba wakili annabi bace kuma gwamnati za ta tantance mai wa'azi wanda ita ba wakili annabi bace ko ba lura ba na'am idan aka ce ga wata barna ana kallanta ko ana hasashenta ga kuma wani ƙarfi da zai iya hana barna to mun yarda da wannan al misali wasu ba'alin masu addini hankoronsu shi ne su wulaƙanta wasu ko su kashe wasu na tabbata wallahi akwai wasu ƙungiyoyin da yanzu in sun samu bindiga za su kashe musulmi to aka ce wannan gwamnati ta hana barnan kisa yawwa to gwamnati na iya wannan gwamnati sa ido ta gaba a kisa ba wannan ƙungiyar sa ta kisa ce wala wannan magana ta taso a Bauchi dan tsakanin nan wannan wasu wasu mutane maganganun da suke lalle in suka dauki in suka samu makami kisa za su kuma za su kashe kowa ne dan abin da naji wana cewa naji wannan yana cewa yace mu ba tsakanin mu da ku yan dare kunnan. aka yi fara ba ruwan mu da ku tsakanin mu da ku wa'azi za mu maku la uku qul ya ayyuhal kafirun sai sauran suka ida la a abudu ma ta abudu wala Ya ce ku je ku yi shirka ku da bid'a ku mai addinin mu da sunan mu yanzu wannan in ya diga bindiga bai kashe mutane sai kashe mutane to in wannan ne aka ga wani da sunan addini zai kisan kai ko zai barna ko zai zubar da jini ko zai hana wani haƙinsa to lalle a taka masa burki in akwai wani ƙarfi ko wane ne wannan ba sai ƙarfin ƙarfin gwamnatin musulunci ba in akwai wani ƙarfin da zai taka masa burki saboda ya dauki bindiga zai kashe mutane a taka masa burki a taka masa burki daidai ne a taka masa burki a hana barna wannan shi sunansa barna wanda kuma duke da iko zai hana barna a hana barna amma su addini to shi wannan ba hurumin su ne, hurumin masu addini ne an lura radda kuma duk suka ga cewa ya kamata su kawo ƙarshen addini ya zo addini kuma zai iya kare kansa to abin da ya faru a badar tsakanin musulmi da ƙuraishu ne zai faru tsakanin masu addini da waɗannan mutanen raddu aka yi wata marhalar da suka ga cewa dole sai an daina magana addini ko kuma sai an batar da addini ya zama su kuma waɗannan kamar yadda na ce yau kwana ko uku ko hudu cewa ɗayan uku ne ko dai su masu addini su shiga cikin waɗannan su narke su zama su ko kuma su su narke cikin masu addini su zo a yi addini da su ko kuma alkali na uku shine a raba rana kowa ya kwaci kansa sai Allah ya goyi bayan masu gaskiya a cikin biyan to wannan dai shine a takakkaice karin Jaku ja ku da nisa dangane abin da ya shafi zakka saboda wannan raba zakka din zai hana kwace zai hana sata zai hana ganin kyashi zai hana mummunan zato ta inda yake idan wani musiba ta samu mutum a dukiyarsa mutane za su tausaya mishi su ce Allah sauwaƙe har ma su kawo masa ɗauki su yi masa addu'a su jajanta sannan za su yi addu'a Allah sa albarka amma in bai bayarwa sai aka ji wani abu ya samu dukiya sai a ce Allah ƙara in gida ne gobara a ce yana ciki a ce baya ciki a ce kai dama da shi ciki <laughs> ko ba raba da saboda bai bayarwa ko kuma ana ji ana gani a ta ihu ba mai zuwa ya cece shi saboda ya ce kai kadai za kai kadai ke ci kai kaɗai za ka mutu mutu mutu akwai shikenan <laughs> to ala iya halin to wannan kenan hadafin kafa hukuma ta musulunci daga cikin hadafofinta ba da zakka sai amur bil ma'ruf da na anil munkari shi mun yi magana jiya duk abin da za a hana barna ta hanyar sato ai kokari a ga cewa an tabbatar da shi ya zama doka saboda ita gwamnatin tana zaune ne bisa tauhidi an lura ai bisa tauhidi take zaune shi yasa take da wannan sultani din da iko din tana zaune ne bisa tauhidi Shin fada tauhidi wanda bature ya nade ya jingine ya shin la ladiniya ba kuma tauhidi wani hawa almun kari wallahi aqibatul umur karshen al'amura duka ga Allah suke koma duk da an gama wannan da kowa zai koma ya awalajan sa da farashinsa da wanda suka yunkura don tabbatar da addinin Allah da wanda suka hana addinin Allah ya tabbata

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير su mutanen maka kenan da aka aiko ka zuwa gare su da mutanen ma duniya baki ɗaya suka ce addinin nan ba gaskiya bane ko kuma kai ba gaskiya kake gaya musu ba Eh, lastan nabiyyal wahid alladhi a bil bayyinati wal mu'ujizati ba kai ne annabin farko da ya zo da hujjoji da mu'ujizozi ba fakazzabahu qaumuhu mutanen su suka kareta shi fa mithluka wa qablaka kafirin wa kafir. kamun ka akwai dewa dewa dewa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka akwai wanda muka baka labarin su akwai wanda bamu baka labarin ba akwai annabawan da aka bamu labarin su cikin alqur'ani akwai kuma wanda ba a bamu labarin ba to dukkan abu ɗaya suka yi shine kira zuwa ga tauhidi kuma shine matakin farko la ilaha illallah mutane su yarda da ikon Allah da rububiyansa da sultaninsa da haimanansa a kansu sannan a mataki na gaba sai mutane sun yarda da ikon Allah sannan a mataki na gaba na shari'a ma'ana sannan a matakin ibada shari'a mu'amala sannan su biyo baya kamar yadda bayan shekara goma sha uku da a makka ana gina aƙida da aka koma madina sai dokoki suka ta biyowa baya na aure ne na zamantakewa ne na ciniki ne na eh, cin bashi ne na ko duk wasu dokoki na reno ne na rabon aure ne a gyara ne ko mine ne yaƙe-yaƙe ne zamantakewa ne makwabtaka duka madina aka tazo da dokoki saboda an riga an samu asasi da za a ɗora a kai an lura saboda haka wa in yukadhibu kar kuzzibat faqad kadzabat qablahum qaum nuh mutanen nuhu sun karyata tun kamin tun da wuri mutanen nuhu sun karyata nuhu alaihi salam sun ce ba manzan Allah ne ba Allah ya aiko shi ba kuma suka yaƙe shi wa'ad adawa sun karyata annabi hud alaihi salam kuma sun binnan sun bijire masakonsa wa samud mutanen annabi salih su ma sun ƙaurace masa sun bijire masa sun yaƙe shi da dukkan salo wa qaumu ibrahim mutanen ibrahim lokacin da marudu sun bijire mashi wa qaumu lut mutanen nuh da aka aika shi inda aka aika shi ya isa musu da saƙo shi ma sun masa tawaye wa ashabu madayan sannan mutanen annabi shu'aib su ma sun ƙaryata shi da ya zo musu da wa'azi da kuma shiriya su karbi tauhidi kuma su barbarnar da suke yi na rage mudu da tauye wato ainihin haƙoƙin mutane wala ta sun nasa ashiya'ahu kar ku rage ma mutane abubuwansu idan mutum yadda zai ga duk waɗannan annabawan da aka zana da kuma laifukan da mutanen suke yanzu duk ana yi duk ana yi yanzu wa qaumu lut ko menene adawa suka yi bautan gumaka me samudu suka yi bautan gumaka me samudu suka yi bautan gumaka to gumaka sun danganta ana iya ganin wannan a ce lata ce wannan a ce uzza wannan manata wannan hubar to in ka ce gwamnati gunki ce ita ma gunki ce ta yi tana ina to da wata ta allaka akan ce ta ce da izinin wa da sultanin wa da authority din wa wa ya sa ta ita ma gunki ce eh mada <laughs> kamar na bautan gunki ne mana in ba gunki ba ce to menene ne gunki ne na zamani an lura ai kamar yadda wasu ra'ayoyi ma suna wakiltar irin wayannan kama a ce mm, mm, yancin albarkacin baki faɗin albarkacin baki wanda a cikin yancin na har Allah ana iya zagi da annabi ko yancin aikata abin da haka dama mutum na iya zama dan caca ko dan giya ko dan luwaɗi, ko na iya zama dan komi ma to duk wannan wasu abubuwa ne su waɗannan gumaka ne da aka gina su cikin kwakwalwa gumakan cikin kwakwalwa ne da aka gina cikin kwakwalan mutane kamar yadda za a ce uzza ta ce ko lata ta ce ko mana ta za a ce gwamnati ta ce ko ta federal ko ta karamar hukuma ko ta jiha ko ba gaba ne hawa dauji ne ya ce to kusoshinta kusoshin gwamnati to su ƙuraishi ba su da kusoshin gwamnati ba abu jahal ba utuba da shaiba da abu lahab babu su su ne kusoshin gwamnatin ƙwarai tun ga zaba su kusoshin gwamnatin da suke zaune irin wannan da ka su ma su ma haka nan saka gwamnati ɗagutu ce ƙwarai ɗagutu suke bauta wanda zai na ci ta mu ɗaguta an yi abu duha sai ka ce ban da gwamnati ko fahimtar ba an yi abu duha ma'ana su yi mata biyayya bautar ta ta hanyar ɗa'a don ya zama akwai gwamnati ita kuma ba ruwanta da Allah ba Allah ta ba gwamnatin Allah ba ce sai kuma ana binta to me ake yi shi a sunansa nan ba bautar gunki ne irin wanda za a aji ana ganin shi ba bautar da'a ce to an ce a yi bautar da'a la ta lima makhluqin kowa ya san wannan <laughs> kowa ya san wannan ke nan dai Allah sa ana ganewa ka a ce na cika na naci kai wannan wannan mutum wannan mutum ya cika naci abu guda kullum abu guda yake magana kullum shi dai abu guda kullum ya buɗe baki da gwamnati abu guda shi duk musibar da muke ciki shine asasanta shine wannan duk bala'in da zaka hango to bai da magani sai in an samu hukuma ta musulunci kana da maganin likita ya gama ta tsirara kana da wannan maganin in akwai gwamnati fa in akwai gwamnati musulunci ba za ta tsara kana da maganin ba za ka cire ba ba tunda yanzu an ciwo da sunanka an ciwo riba an gina hanya kuma kana biya ciki ana cirewa za a biya bashi kai ma kana biya hada riba kana da maganin wannan ko ka lura ba saboda musibar mu shine wannan din shi yasa za ka ga cewa annabawa sun nace akan abu guda sun nace akan la ilaha illallah tauhidi tauhidi tauhidi ba su matsa gaba ba sai da suka tabbata haka tauhidin ya kahu ko su shahada akan wannan shine wannan saboda ga in ma ka ga laifi na ko kaga ga beke na dai to ina tsammanin matsalar kace kai ne baka da lafiya masassara kake aka baka ruwan daɗi ruwan fiwa wota ko aka baka faro ko aka baka tsohon wota mutumin da bai lafiya yana zazzabi aka bashi ruwa me zai ji ɗaci to ruwan ne ke da matsala ko shi kai ne ke da matsala abinda nake faɗi baka ganewa kai kika da matsala kwakwalwa kake da shubuha kwakwalwa kace ba ta da lafiya da kana da salimiyan kwakwalwa da ka fahimci me ake cewa saboda abinda ake faɗan nan daga aya yake da hadisi me me laifin aya da hadisi <laughs> aya da hadisi ke da laifi ko kai ke da matsala kai kake da matsala <laughs> yawa yi ne wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashab madyan wa kudhiba musa an kareta musa fa amlaitu lil kafirin Allah ta'ala ba sauri yake ba Allah ta'ala ba sauri yake ba saboda haka sai jinkiri ga fanɗararru sai ya masu jinkiri ya saurara musu wani lokaci ma ya bumbunto musu arziki sai ta daka kamar amerika da sauran ƙasashen da aka bumbunto musu arziki da sauransu shi kenan har ma sai su mance da allah ɗin baki ɗaya su ma ƙuraishu da sauran irin wa'annan haka aka jinkirta musu sun ma'akhattum to sannan sai in kama sun ji allah ta'ala fa kaifa kana nakiriya kaga aiki na na inkarin da na yi masu wato kai baka na kida kaga kina abinda nake kin nan nace a bari aka ke bari in na tashi aikacin to ya kaga ya aikin kin <laughs> wato ki da baki da ki da aiki ki da baki an aiko annabi ya ce a bari ki da aiki kuma shine su ji kansu samu kansu lahira cikin jahannama an an ruguza garin ko tsawa ko ambaliyar ruwa ko guguwa ko wani abu kama da haka an zo an tafiyar da su fa kana nakir ya kina a aikace yake eh, shine um sai Allah ta'ala ya ce fa ka ayyin min qaryatin fa ka ayyin Na'am, Allah ta ce fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha. To da yawa fa gari da muka halakar da shi. Mun je da aka halakar da mutanen Nuhu da ruwa, mutanen Adawa da Samudawa da wannan da iska wannan da tsawa. Mun ga mutanen Annabi Lut yadda aka birkice su sama ƙasa ƙasa sama. Asabu madayan aka yi masu binnan eh, guguwa ko iska na wuta na zafi suka halaka. Duk mun ga yadda aka yi. to ba su kaɗai ba ne ba ka agin min karetin a halakana ha da yawa alƙarya da muka aiko mata saƙo ta bijiri muka halakar da ita wahiyar zalima kuma ita zalunci kanta ba wanda ya zalunce ta ita zalunci kanta wanda suka ƙi suka bin abin da Allah ya ce don su tsira to sai suka halaka waye halakar da su su suka halakar da kansu wahiyar khawiyatun ala urushiha yanzu haka su waɗannan garuruwan ko biranen ko daulolin suna ribɗe sun faɗi rufe ala urushiha bisa katangunsu da rufinsu wato kamar sai aka rusu aka rikito sama to rufin sama ya faɗo bangayen suka kife wato kinaya ne ne da Allah ta'ala ke halakar da wato ainihin garuruwa da kuma ma'abota ɗagawa da jin kai sai Allah ta'ala ya kawo ƙarshen su ko kuma bangwayen aka fara ruguzawa sannan rufin ya faɗo mutane na cikin ɗaki rufi ya faɗo bangaye suka faɗo me za a samu kuma ai sai abin da hali to shi ne to shi Allah ta'ala ce haka nake ribdawa da su eh fa hiya khawiyatun ala urusha ta fadi akan urusha wato bin nan eh, eh, eh, in kace ma gadajen mulkin ta gadajen mulkin su ribdi wa bi irin mu'attalatin da yawa rijiya da ba a shan ruwanta yanzu da ko nan mutane ke dabdala ana jan ruwa ana ta hidima wa kasarin mashi da yawa katanga wadda ta kai ta kawo wadda ake zuwa daga nisan duniya ana gani yanzu ta bi ƙasa tana cikin ƙasa shekara kamar goma da suka wuce wasu eh, irin masu haƙen ƙasa ɗin nan da ake ce musu archaeologist eh archaeologist sun yi haƙa a nan gabas tsakiya sun yi haƙa sun ga wannan ƙasar mashid ɗin da Allah ya labari sun haƙo ta ƙasar mashid da kuma bi'ir mu'attala da sun gano yanzu da za ga an gano gari sosai da komai da wuraren ibadarsu da wuraren kwanansu da komai nasu da kayayyakin amfaninsu irin uh, mm, abubuwan da suke cin abinci da irin abin da suke haƙa da gashi nan amma ƙasa ta rufe ko kwanan nan cikin ajin ko ba Nijar ba ne uh, kamar ko tsakanin Murtaniya da Algeria cikin Sahara aka gano masallacin Juma'a gari da masallacin Juma'a baki ɗaya Sahara ta rufe yana nan lafiya a lokacin yanzu aka gina shi an janjanye Sahara ga masallacin Juma'a da gine-gine da komai gini to nan a cikin tafsirin wannan Shehu Abdullahi Gwandu ya kawo wani lamha ya yace bi'ir mu'attala wa ƙasar mashid yace ƙila al almuradu bi'irin bi hadramaut wannan kaga a Yaman kenan da hadramaut lardi ne a Yaman yanzu haka hadramaut fi sabhi jabaliha qasarun daidai gefen suna da wani babban dutse to kuma akwai rijiya a ƙasan wannan dutse din sannan kuma dan gefe guda kuma ga wani katon gini na masarauta na masarauta to shine wannan ƙasar mashi din yace abin nan ala tallatin kana liqaumi hanzala mutanen hanzala hanzala wani bawan Allah ne da ake kamar irin luqmanul hakim da ake cewa annabi ne ko salihin bawa ne shi ma hanzala haka na ko wani ana ce mashi hanzala ibn safwan annabin Allah ne shi cikin annabawan da Allah ya aiko ba ba mu labarin su ba ko kuma wani bawan Allah ne to ala ayi halin da abin da ya faru shine bayan shi tun tun baƙaya sauran mutanen annabi salihu ne daga cikin sauran mutanen annabi salihu ne salihin bawa ne daga cikin wancan sauran bayan Allah ne ya ci gaba da yi mutane wa'azi yana shirye da su falan ma qataluhu da suka kashe shi a halakahumullahu wa ma sai Allah ya halakar da su ya kashe su ya rubda rijiyan ya rubda katangan ginin masarautar baki daya to wannan kuma izna ne ga dukkan ah, mahukunta na ko'ina na kowane zamani eh, kamar munan ƙasa hausa za ka je wani gari ka ga har da ganuwa amma yanzu garin an ƙaurace masa ba kowa ciki ko kuma ganuwan ta ruguji ko ka ga katafaren gida irin na manya irin na da wanda da nan ne wurin shagali ba kowa ciki yanzu sai gafiyoyi daga ga fiyo sai mace zai sai kulba sai jaba ko halura ba eh, to haka nan ne to haka nan har yanzu ma katafaren gidajen da sai suwana suwana suka zauna yanzu ya zama maganin tarihi saboda ba mai iya maintaining din gidan ya zama kamar na tarihi ko wutar lantarkin gidan ba za a iya biya ba lantana masu zuzun tafi shi kenan so wannan izina ne akan cewa eh, ko an yi gine-gine ko an samar da kaza dai ba dai dawama za a dai tafi to a tafi ana bin Allah ya fi ya zama Allah ne ya ɗauki fansa aka kawo wani bala'i wani iyazu billahi ko aka ribda ko kuma aka kawar da masu abun aka bar bangon ko ginin a matsayin aya so ana gaya ma shawa wannan ne saboda su suke yawace yawace kuma suna ganin wa'annan gidajen suna ganin gidajen samudu wanda suka gina daga dutse suna ganin gidajen mutanen annabi salo. suna ganin mutanen kaza duk gasanin suna kallo kan hanyar su tafiya kasuwanci sham da yaman duk suna kallon waɗannan gidaje sai aka ce kuma ku ɗauki izina kada wannan abun ya same ku wannan kuma a duk duniya insha Allah za mu yada zango a nan shi ma sai mu tashi eh, afalam yasiru ko yau aya ta 46 kenan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى insha Allah za mu ɗora a cikin bayaninmu na al'amarin badar cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo a shi ma'u badar ɗin ruwan badar an haɗu a wajen kuma labari ya zo ya iske sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa ga yawan shawa. manzo Allah ya tambayi wanda wasu da aka kama sun ce raƙumi tara zuwa goma ake yanka kullum manzo Allah ya kiyasta su dubu dubu da wani abu saboda haka Eh, sai zamana mana sun tsorata muka ce suka ji tsoro tsoro mai tsanani wayan suka zana suna kuka suna neman taimakon Allah sai Allah ta'ala ya saukarwa manzansa if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifi wato lokacin da kuke neman taimakon Allah sai Allah ta'ala ya yi ma annabi wahayi sallallahu alaihi wasallam cewa a gaya masu Allah zai taimake su da mala'iku dubu wani na bin wani murdifi ne wani na bin wani wani na sauka wani na biye da shi wani na biye da shi amma wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah bai sanya wannan ba sai albishir wala tatma inna bihi qulubukum kuma zukata su natsu mutai je ce to ai ga ga madadina mana ga ƙari na gari enforcement nan ya taho ai kaga sai a samu nutsuwa yau to Allah ta'ala ya gaya musu wannan saboda su samu nutsuwa amma fa wa man nasaru illa min indillah taimako fa hannun Allah yake ba fa mala'iku ne ke yin aikin ba su ma sa su ake su yi bayi ne su ma ana ummunin su ne eh inna Allah azizun hakim Allah kuma gagarau ne mai hikima to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara gaba daga inda suka yada zango shi da jama'ansa so inda suka yada zangon inda suka sauka daga baya kuma sai Allah ya jefa musu gyangyadi da barci sai barci an gaji ga kuma Allah ta'ala yana nufin ya tausaya musu sai sai ya jarabe su da barci sannan kuma sai ruwan sama wa kana shi binnan nazalal walid fi mawdu'in la yathbutu fihi alqadam su ko lokacin da aka abin din su musulmi suna wajen da yashi yake ta yadda abin da suke bukata yayyafi domin kafa su ta tsaya su ko suna wajen da ruwa ke kwarara laka saboda haka eh, inda kafa ke zamewa kaji kaji kaji wannan tanadin Allah shi tanadin Allah sai ya kaddara musulmi suka sauka inda kafafunsu za su tsayu su kuma sai suka sauka inda kafafunsu za su zame kaga wannan tanadin Allah ne kaga wannan shirin Allah ne ba su musulmi ne suka zanna suka tsara ma kansu ba to yana daga cikin taimakon da Allah ke ma musulmi eh fa anzalallahu alaihim as-samaa hatta thabutu aqdamuhum ala ard sai Allah ya da ruwa wanda zai sa kafafu su tabbata shine inda Allah ta'ala ke cewa idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza shaytan lokacin da wato ainihin gangadi ko barci yake kama ku kuma Allah na saukar da ruwa dan ya tsarkake ku ya tafiyar da dattin shedan dattin shedan shine mafarki wayan su sahaban cikin wannan yanayin suka yi mafarki yadda wanka ya kama su wal yarbita ala qulubikum kuma ya tabbatar da zukata kafafu su tsaya ko wa yuthabbitu bil aqdam sai zama wa kana al matar ala quraish misal al azali sai zama ruwan da ke sauka bangaren quraishu kaman bakin ƙwarya ana cewa ruwa da bakin ƙwarya ko da fito jiri kamar da bakin ƙwarya wa kana ala sabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam radhadan bangaren manzo Allah sai zama yayyafi ne mai ƙari mai ƙwari wanda ke daddala ƙasa bi qadar ma labbadal arda ta inda ya daddala ƙasa quraishi suka ji tsoro sosan gaske nan da nan suka sa masu gadi suna zagaye ba barci manzala sallallahu alaihi wa alihi ya aika Amar dan Yasir da Abdullahi dan Mas'ud ya ce ku shiga cikin sansanin ku zo mun da labarinsu. sai suka shiga suna zagayawa a cikin sansanin sojojin ƙuraishu. kowa suka gani firgice za'iran wato ainihin ya fita hayyacinsa idan doki ya yi haniniya idza sahulal farasu in doki yayi haniniya wa saba ala jahafalatihi sai mutum ya yunkure kama binnan daidai wurin bakin doki inda lizami yake ragama sai sai hannun sai cafi ragama da lizami ana yana shirin hawa a zuba a guje Mun yi bin hajjaj har yana faɗa yana cewa kai yunwa ta hana mu barci yau dai ko mu mutu ko a kashe mu su su mm, mm, mm, wannan su Amar suka ji wannan sai Allah ta'ala ya jefa to ka daga daga cikin abin da taimakon Allah yana da kyau mu dauki darsa a cikin wayannan abubuwa din wayannan wayannan muminai bayan Allah yan tsararu wayannan matakai da suke faruwa na nasara su suka tsara ma kansu Allah ne ke taimakon su me yasa Allah ke taimakon saboda sun tsaya ma Allah sun tsaya su yi abin da Allah ya sa su shi yasa Allah ke taimakon su yanzu muka ce Allah ya saukar da ruwa mai daddala ƙasa inda kawun za su tsaya ya saukar da ruwan da za su yi wankan janaba kuma ya saukar musu bacci saboda su samu natsuwa ko cikin tsoro mutum yake ya samu barci to ana alamar natsuwa ta zo an lura to sannan sai ga ƙari kuma sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatan makiya to shi shi wannan shine makami na zahiri na ƙarshe wanda Allah ta'ala kan yi amfani da shi nan Allah na da makamai da yawa amma galibi makamin da Allah kan yi amfani da shi ya taimaki muminai akan makiya shine ru'ubu sa'ul qaifi qulubi ladina kafaru ru'uba Allah ce ku yi haƙuri zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai makiya shi wannan ru'ubu din to shine babban makami lokacin da 'yan hamas wannan 'yan hamas da hezbollah suka dirfafi kudancin labanan wadda isra'ila ke mamaye da shi isra'ilawa allah jefa musu irin wannan makamin na tsoro ta da yake mutum na cikin mota tana diri tana sulo amma ba zai iya sa hannu ya kashe mota ba sai ya fita ya zuba a guje yana ganin motar nawa ce a duka mota a kai can nawa ne saboda ka sai ya zuba a guje allah ya jefa wannan tsoron a cikin zukatansu wani shine makamin da in mutane suka bi Allah sai Allah ya amfani da shi ya masa yaki yanzu kun ga ga makamai daban-daban mun gani mun ga gyangyaɗi, mun ga ruwa mun ga kuma tabbatar da diga-digi mun ga kuma tsoro ru'ubu Allah ta'ala ya ce saboda kifi da zina kafaru ar-ru'b da gari ya waye sai manzo Allah ya tsara jama'ansa a cikin jama'an manzo Allah akwai doki kwara biyu guda na Zubairu bin al-Awwam guda na Miqdad bin al haku haka har wayo kuma a ciki akwai eh, raƙumi saba'in wanda mutane ke hawa wannan ya hawo kai ba wannan wannan ya hako mutum biyu su hau in an yi nisa wasu mutum biyu su hau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da shi da Marsad bin Rabi' Marsad al-Ghanawi suna hawa raƙumi guda in aka hau aka yi tafiya sai manzo Allah ya sauka sai Marsad ya hau sai manzo Allah ya ja in aka yi tafiya sai ya sauko sai shi wancan imarsa da alganawi da ali bin abi talibi alaihi salam ala jamalin ya ta'aqabu alaihi su uku ke hawa raƙumi guda in wannan ya hawa ya sauka ya saura su su bi wannan ya kora wannan ya ja Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi musu kyautan abun yanka sai wani ce ni zan yanka sai wani ce ni zan fedi sai wani sai wani wani ce ni zan ni zan ce, sai manzo Allah ya ce shi ma yana cikin wanda za su yi aiki ɗaya daga cikin wayannan ayyuka sai suka ce ya rasulullah mun isar maka sai ce inna Allah la yuhibbu rajulan mutamayyizan an ashabi Allah bai so ya ga mutum ya bambanta da mutanansa salatu ala muhammad wa ali muhammad salli ala muhammad wa ali muhammad ina mamakin wasu malamai masu wakilta annabi amma ko hannu ba a ba su wani lokaci mun aika yan uwa nan su je gayyatar malaman ta wurin maulidi gayyatar maulidi shehi aka kai mai sai dan uwan ya mika hannu ya ba ya ce kai ba akwai maka ladabi garin ku ana ba manya hannu an ce maka ana ba manya hannu ne kai ba akwai maka ladabi garin ku <laughs> wannan wai wakili annabi ne ba ba shi hannu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaisa da wani mutum sai mutumin ya rika jin kunya mazala ya kama hannu shi ya ji kikiu ya ji tauri sai mazala ya lura ya damu sai ce mashi kakka damu in hadhihi yadun yuhibbuha Allah wa hadhihi yadun muharramatun ala nar wannan hannun Allah na son irin shi kuma baya shiga wuta wannan hannun ya ji dukanta Muhammad ya ji hannun da kikiu kanta sai ya ji kunya yarba manzan Allah ya bashi ya ji kikiu duk daidai sai damu manzan Allah ya ce wannan hannun baya shiga wuta Inna hadhi inna hadhihi muharramatun ala nar haramun wuta ta taba wannan hannun saboda yana neman halal hannun neman halal ne ibada yake Allah ra'ayi to amma za ga wasu wasu malamai wai ba su iya gaisa da almajiransu wai ba su ba almajiransu hannu ko kuma suna nesa su ma suna nesa zuru zuru ana ta kallon juna ba mai matso kusa da wuri ba a ma labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zanna a majalisarsa in ya kalli na hannun dama yana labari yana musu yana sakar masa waska sai ya dubi nan wannan sai ya sakar masa waska yana jin kowa yana hatta majalisin annabi yana daidaita kallo da labari yana daidaitawa bai ɗaya kowa ya samu salawatu ala ali muhammad allahumma salli ala amma nan wani malam wani gungumi ne kawai zanna haka nan gingiro yana zara idanu sai yin ni kawai abi ka yi ka ce malam dan mi koya akai ba sai dai ka bi kawai shi kenan shi kashin kansa malam din nasi ne ya zama nasi kaga su ma malaman sai an gyara musu zama su ma ba su ba gyara musu zama abinda suke ba haka annabi yayi ba ba ɗabi'a annabi kenan ba annabi yana gaisawa da mutane adiyai na yau da kullum mutanen yau da kullum kowa annabi na gaisawa da shi yana saka masa fuska yana hira da shi yana labari yana tambaya ina yake yana zuwa gaido shi in baya lafiya yana cin abinci tare da shi wannan shine shine sirrin da muka sani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma kawai mutum wai malam wai malam ya da kansa kawai gingirin sai girman kai in an zo rabon gore shi ya fi kowa so so ya cika aljihunsa in an zo rabon kuɗi kuma sai ya soke shi ko annabi mutane yake ba shi na sai yake ba mutane har yaranta ya bayar kai wani ma malami in ka duka za ka gaishe shi sai abin da ke aljihunka sai ya sa ya ya zari ya sa aljihunsa barawo kawai ko hulaka mai kyau sai ya dauke ya bita ta kansa ko ya zama ɗansa barawo kaga malaman ma sai an gyara masu zama ko to shi ne ka taba jin malam barawo to amma akwai shi ko dan Sani, malam dan Sani, ai Sani ke da ko Sani shi ne a zare baka abuka sane to shi ne to yi ke dai ciwuka al'ummar na da yawa lalura al'ummar na da yawan gaske <laughs> in ka tsaya karanta lalurar al'ummar najeriya ma baka karatu ji ne to haka suke mu'aƙaba kan raƙumi guda a cikin sansanin ƙuraishu akwai doki mai sunan doki 400 amma kaga cikin rundun manzan Allah 300 da yan kai to mm, doki 70 ne doki biyu da raƙumi 70 amma su suna da doki kawai 400 to raƙuma kuma fa Allahu akbar ba ga a adadin su ba sai manzo Allah shirye jama'ansa gabansa ya sa ya tsara su aka yi masu sahu Ya ce ku rintsa idanunku kuma kar ku fara musu ba ku za ku fara ba su za su fara duk lokacin da ku da ke da gaskiya in kuka fara Allah zai kyale ku wannan ne ka'idan jihadi fi sabilillah ba ku za ku fara ba imamu ali alayhi salamu a jamal sai da aka kashe masa mutum uku sannan ya ce to yanzu lokaci ya yi. cikin randansa aka halbo mutum ya faɗi aka ce sun kashe wani ce ku kyale su aka ƙara na uku sannan ya ce to yanzu lokaci ya yi sannan ya afka ya yi nasara a kansu to haka ake yi amma in ku ne kuka fara ne Allah ke cewa wala ta'ata dokar ku fara ku inna Allah la yuhibbul mu'tad fa marita da alaikum irin na imamu ali kenan wanda aka yi maku itida'i fa atadu alaihim bi mithli ma atada alai kai wannan ba ma wannan ba ko da ma kun dauki matakin ramuwan to shi ma yana da burkin da Allah ya taka wa man aqaba bi mithli ma uqiba bi thumma bugiya alaihi la yansurannahu Allah ko shi akwai ka'ida ba kenan in ka kama ramuwa ka dinga ramuwa sai ka ƙara da kowa ba ba haka ake yi ba ba ka musulunci ya koya ba to shine sai ce gudu absarakum la tuduhum bil qital kar ku fara musu kuma kar wanda ya magana kowa ya gum wani tactics ne wannan dabaran yaki Quraish suka duba suka ga wa'annan mutane ai yan kaɗan ne tsiraru ne sai Abu Jahal ya ce mahum illa akalat ra'asa wannan ai loma guda kenan wannan mutane ai loma guda loma mu ce wannan loma ce wannan ba mu ya kamata mu ja da su ba bayan mu ya kamata mu aika su kamo su sai utuba dan rabi'a ya ce a'a bari saurin wannan magana kasan ko suna da wani reinforcement baya akwai wani ƙarin jama'a suka ɓoye ya ce eh, to haka ne sai suka aika da amur bin wahab jumahi wanda yake sadauki ya tafi yayi yawo da doki ya je har wannan tudu ya zagaya ya zagaya ya zagaye durun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sai ya hau can sama ya yi ƙara mana ya yanka ihu da kai wani mutum nan ko wani zai nuna alama ko akwai mutum ya bayyana sannan ya dawo ya ce musu ba su da wani su kaɗai ne walakin nan dawadih yathrib amma wayannan raƙuma na mutanen madina suna ɗauke da mutuwa ne su wannan sabon su kasin kansu mutuwa ne kashin kansu su mutuwa ne wato suna ɗauke da mutuwa ba ku gani yadda suka yi kursan la ta kallamu sun yi gum ba sa magana ba ba ku ga sun yi gum ba sa magana ba ya talammazu na talammazal afa'i ba ga suna kuma ba suna lasa harshe ba suna fito da harsunan su kamar na maciji suna ta lasa baki ba ku ga abin da ku gani ba ya ce ba su da inda za su gudu su ɓoye sai ta kubansu. kuma ina ganin ba za su juya baya ba sai dai ku a ƙarar da su duka sannan kuma ba na ganin za a ƙarar da su sai sun kashe adadin yawansu cikinmu 313 to cikin mutum dubu aka kashe ɗari uku da sha uku saura nawa suka rage kaga saura ɗari bakwai da yan kai ɗari shida da yan kai to ka gani to manya kuma ta manya za a kashe ura aikun kowa ga ra'ayin ku wannan wannan shine ra'ayina kowa ya faɗa abin da ya gani sai Abu Jahal ya ce ƙarya kake matsoraci kai dai mm, mm, mm, huhunka ya cika da iska kaga ta kuba sabon manzon Allah suka firgita saboda sun ga yawan Quraishu sai Allah ta'ala ya saukar da aya aka karanta musu wa in janahu lis fa janaha laha wa tawakkal ala Allah in suka daga farar tuta to ya rasulullah kai ma ka daga farar tuta ka dogara ga Allah saboda ba ana son ai fadan bane manzo Allah ba yana son a buga bane ba ba hadafin musulunci ne a zubar ai ta zubar da jina ne ba ba shine hadafin musulunci ba ko ba lura ba manzo Allah cewa aqillul qatal mastata'tum ku karanta kisa daidai gurgurai da za ku iya shi yasa ko da an kada mutum gashi cikin jini ba a karasa shi ya ruga da rauni ba a kasai a bashe je ya warke in ya zama masa darasi ya dawo musulunta in bai zama masa darasi bai ƙara shiga wannan fagen su waye nan yaran nan to shine Allah ta'ala ya san ba za su miƙa wuya ba amma dai Allah mulkin sarki yana so ya da zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya aika mu Quraishu ku ji wannan ku ji wannan magana sai manzo Allah ya aika dan aike zuwa Quraysh yace a je a magana da su a ce ya ma'ashar Quraysh ma ahadun min al-arbi ilai ilayhi mamba da abikum ban san wani mutum da ba ni kaunarsa ba irin wanda ya fara cuta maku ko ya yaƙe ku duk mutumin da zai cuce ku ina ƙeya da shi duk mutumin da zai fara yaƙar ku ba ni san shi khalluni wal arab saboda ka kar abu ya shiga tsakaninmu da ku ku banne da sauran larabawa ku ku koma gida ku koma gida ku banne da sauran larabawa fa in aku sadiqan fa antum alayya bi aina in da gaske ke to za ku taimake ni nan gaba in ni mai gaskiya ne abin da zai faru to za ku zo ku taimake ni saboda ka koma gida ba sai mun yi rigima da ku ba wa in aku kadhiban in kuma ni ba mai gaskiya bane kafatkum zubanul arab amri farji'u manyan larabawa da manyan manyan sarakuna da mayakan larabawa za su gamsar da ku su wadatar da ku ba sai kun yi fada da su za su yi fada da ni su hutar da ku haka manzo Allah ce aje a gaya musu manzo Allah na san ai faɗa kenan to ka gani sai utuba ya ce wallahi ma abla qaumun qattara duha duk mutanen da basu karbi wannan magana ba to wayannan mutanen ba za su rabauta ba ba mutanen arziki bane sai ya haura kuminsa wani jan raƙumi sai manzo Allah ya hango shi yana yawo yana cewa ku karbi shawaran mutumin nan kun ji abin da mutumin nan yake faɗa wannan mutum ya yi gaskiya wanda bai karɓi wannan ba bai rabauta ba yana zagaya yana zagayawa sai manzo Allah ya ce in dai mutanen nan Allah na nufin su da alkhairi to za su bi wancan mai jan kumin kaga mai jan kumin can da yake tafiya na zagaye to za su saurare shi in dai Allah na nufin su da alkhairi. sai manzo Allah mai karamin ce in suka bi shi za su shirya sai utuba ya zo ya ce ya ma'ashar quraishin ya ku qurayshawa ijtami'u wasami'u ku zo ku ji duk sai suka taru sai ya ce musu yumnu rahabin farhabun ma'ayum gaisuwa ce irin tasu ya ku shi ku bi ni yau abin da zan faɗa ku saurare shi amma daga yau ku ƙara saurare duk abin da na faɗa ku ƙaryata ni amma yau ku gazgata ni ku koma makka ku sha giya ku yi lamuran ku da mata wannan mutum mun san shi ɗanmu ne yana rike alƙawari sannan kuma ɗan amin ku ne ku koma kar ku yaƙi da shi wannan shine ra'ayina wannan shine ra'ayina sai Abu Jahal wannan abin ya dame shi sai ya ce ba ya cika tsawon harshe surutu ko ina ga surutu wannan in aka koma gida ai ƙuraysha shi za su bi shi ne shugabansu na har abada sai ya kira shi ya ce ya utuba ka ga ta kubba ko shi yasa ka ce a koma ka ji tsoro huhunka ya cika da iska shi da kake ce a koma maimakon ga yanzu za mu ɗau fansa mai maganin mutumin nan a gama da shi baki ɗaya sai utuba ya diro daga kan raƙuminsa ya yi kan abu jihar ya sari kafar dokin dokin ya durkushe ya kama gashin sai ya ja ya yi nufin zai kashe shi sai mutane suka je tsakani ya ce ni ne za ka ce ma ina jin tsoro yau za a san da ni da kai waye matsoraci wani ne mai wanda ya bata al'amarin mutane kullum akwai shaidan kullum ko cikin shaidanun ko cikin shaidanun akwai shaidan akwai ifiritu min aljinni abuja ya zama matsala sai ce yau da ni da kai za mu je gaba da gaba mu karu mutuwa sannan ya ce ga kaga tanti na nan duk wanda nake takama da shi na cikin tantin nan sannan da ni da kai duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa Aka ya ce masa sai ce ya abal walidi Allah Allah la tafutta fi azadin nasi tanha an shay'in wa takuna awwaluhu da suka ji wannan bakin utuba yana wannan maganganu sai suka ce mashi ya abal walidi yanzu kana magana bari kai ka fito shi ma ya fito kar ya zama kana hana abu kuma ya zama kai zaka fara bai kamata ba yakin nan kada a yi su ma mutanen ba su san a yi to shine sai ya ce ma sai ya dubi ɗansa walid ya ce kai tashi mike sai aka sa mai sulki waɗanda balahu bai zashin ta asa aka nemo wannan kwalkwali abin da za a sa hula kwano amma aka saboda babban kai gare shi sai ba a samu ba sai aka yi mai naɗin rawani guda biyu sannan ya ɗauki takobinsa ya zo da shi ga shi ga ɗansa ga ɗan uwansa ɗan ƙaransa sannan sai ce ya muhammad Allahumma salli ala Muhammad ka fito mana da tsarin tsararrakin mu tamkanmu a cikin ku sai mutum uku suka fito daga cikin mutanen Madina Aud da mi'awar da Auf daga Bani Afra sai utuba ya ce ku suwa ne ne suka ce mu ne banu afra mataimaka manzan Allah sallallahu alaihi wa sai ya ce ku koma ba da ku muke yi ba muna son daidai da mu tamkar mu sai manzan Allah ya aika ya ce ku dawo kada ya zama su aka fara da su mutanen Madina sai suka dawo suka tsaya sai manzan Allah ya dubi Ubaida ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib dan danginsa na kusa mai shekara saba'in wa kana lahu sab'una sana sannan shekarar shi saba'in ya girmi manzan Allah da shekara goma sha ya ce miƙe sai ya miƙe kum ya ubaida ya ce tashi fa kama bayna yadai bi sai miƙe sannan ya dubi hamza ɗan abdul muttalib shi ma kuma ya ce mashi kum ya am tashi baba sannan ya dubi amirul na alayhi salam ya ce ya ali tashi محمد صل ala? محمد ku tashi ku dawo da ku wanda aka kwace muku yau Allah ya sa muku halasci ku kwaci ku ga ƙurashawa nan sun zo da takama da girman kai suna son su kashe hasken Allah su buce hasken Allah amma Allah yau sai ya cika haskensa sai manzo Allah ce kai Ubaida ka tunkari Utuba shekarun ku daya kai Hamza ka tunkari Shaiba kai ma shekarun ku daya kai ali ka tunkari abin nan walid shekarun ku sai suka je kusa da su sai suka ce su wane ne ku ku gaya mana ko su ko su wane sai wannan ya ce wannan ubaidatu dan harisu dan abdul muttalib ne suka ce kufu'un karim yayi yayi wannan biyun fa sai ce hamza dan abdul muttalib da ali dan abi talib suka ce sun yi sun yi la'ana Allahu man auqafana wa iyyakum hadha al-mawqif wanda yasa muka zo nan da mu da ku muka raba rana Allah ya tsine mishi saboda ba su so ayi ba su duk gida ɗaya ne duk mutanen gida ɗaya ne iyan gida ɗaya ne amma imani ya raba sai shaiba ya ce ma Hamza kai kuma fa sai ce ni ne Hamza dan Abdul Muttalib zakin Allah zakin manzon Allah sai shaiba ya ce mashi ka haɗu da zakin abokan burmi abokan burmi wato hulafa ko kawanci abokan kawanci yau sai ka gaida za ta kwashe sai ubaida ya yi kan utuba ya doke shi ga kai ya raba kan gida biyu wata raba utuba ubaida ala saƙi shi kuma ya sare shi ga kafa ya cire mai kafa wasa kaɗa jami'an suka faɗo kan doki kan abin hawansu sai aka wahamala hamza ala shaiba shi kuma hamza ya kan shaiba fata daraba sai saifani kowa ya saru kowa hatta salama kowa ya raunata kowa wa kullu wahidin yattaqi bidirqati kowa na kariya yana sa sa yana kariya amirul mu'min ne kan walidu fadarabahu ala atiqihi ya sare shi ga kafada fa kharaja sayfu min ibdihi sai takobin ya fito karkashin amata salatu ala muhammad wa ali muhammad muhammad aliyu alayhi salam ya ce fa akhadha yaminahu al-maqtu'a bi yasarihi sai mugun sai ya dauki wannan hannun da nasaran sai ya kwama man ga kai inji imamu ali yace fa zanantu anna sama'a wa qara ala sai ji kamar sama da kasa sun hadi saboda zahirin duka din kasan imamu ali baya kukan yaki amma kaji wannan eh sun ma'ata naka hamza wa shaiba da hamza da shaiba sai suka kama kokowa suka rukumi. sai musulmi suka ce ya ali ya ali kana ganin wannan karan zai kai zai kawar da kanan babanka dan uwan babanka sai yi kansa yace baba saddakanka kasa saddakanka sai duka ya shige cikin kirjin shaiba saboda shi hamza ya dara shi tsawo sai hamza ya shigar da kansa cikin kirjin hamza fadarabu amirul mu'min ala ra'asi sai amirul mu'min ya samu dama ya sari kan shi shaiba din fadayyara nisfahu sai rabin kan ya fadi nan sai ga mutum da rabin kai tsaye sannan sai ya koma wurin utuba sai iske shi yana dan numfarfashi sama sama fa aja azali ya gama da shi ya kai kan ubaida ibn dan hamza wa aliyun hatta ya bihi sai da da da, da imam ali da hamza suka dauko ubaida ibn al haris suka suka mai talla talla suka taho da shi sai manzo Allah ya kalle shi wasta abara manzo Allah ya ganshi sai hawaye suka kubuce masa eh sai maza Allah ya ce sai ce ya rasulullah bi abi anta wa mi alastu shahidan ya rasulullah ni ba shahidi bane qala bala anta awwalu shahidi min ahli baiti cikin iyalan gidana kai ne farkon shahidi amma law kana ammuka hayyan la alima anni aula bima qala minhu sai shi shaiba ya ce da baban kar kana nan Abu Talib da yana nan da yau ya san ni na fi cancanta da abin da shi ya ce zai yi sai maza Allah ya ce cikin ammomin nawa wa sai ce Abu Talib saboda Abu Talib ya yi wani baitoci yace zaftun wa na nabra ko nabza Muhammadan walamma nuta'in dunahu na nunadilu ƙarya kuke mu baku Muhammad ku kashe shi sai mun yi soke-soke da masu Ya ce to da yau da ya ga abin da shi yake gurin ya yi yau gashi ni na yi. wannan suruhu hata nusura a haula za mu taimake shi har sai an zubar da mu gaban shi wani nuthil an ina wani hala'il mu bar ƴaƴan mu bar matan mu shi ko ya zama yana na sai manzo Allah ya ce baka ga ga ɗansa can yana farmaki ba kamar wani zaki zakin Allah da manzo ɗansa kuma guda aqil bin abi talib yana can bin jafar kai yana habasha sai shaiba sai ya ce ya rasulullahi kai fushi da wannan magana saboda magana da ya faɗi game da Abu Talib hmm. sai manzo Allah sai ya damu sai ce fushi kai fushi da ni ya Rasulullah ce ba fushi ne da kai ba walakin zakarta ammi fanqabat lidhalika li zalika ko da ka ambaci amina sai na ji zuciyata ta motsa mani manzala zai yi kafiri game da suke cewa ya mutu kafiri manzala zai ji zuciyar shi ta motsa saboda wani kafiri can da aka kashe to ka gani fa sai abu jahal ya ce ma shawa ku bi su a hankali kar ku gaggawa kamar yadda wayancan suka yi gaggawa ku kyale su yanzu abin da za ku ku bi ku tsuntsunto mana mutanen Madina ɗaya bayan ɗaya ku kamo su nan in kuma za ku iya kashewa duk ku yanyanka su amma su ƙwarai sha ku kamo su ku kawo musu mu kai su makka su gane kurakuransu akwai wasu samari cikin makka sun musulunta amma kafirai da iyayen suka hana su amma sun fita ran nan tare da mutanen ƙwarai zuwa badar daga cikinsu suna shakkun ko musulunci nan ne gaskiya ko ba gaskiya ba ne dai suna jikin halin damuwa dai akwai kaisu dan walidi bin mugira akwai abu ah, abu kaisu bin fakiha akwai haris bin rabi'a akwai ali bin ali bin khalaf asi bin munya da suka kalli karancin yawan muminai sai suka ce waɗannan miskinai addinin su ya ruɗe su ya za a ce ku zo yan tsiraru ku ce za ku tunkari wannan hmm? fa na sa'a za a kashe su nan take sai Allah saukar da iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim wai wani yaro ne nan wurin ba mai masu magana iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun gharra haula'i idinuhu lokacin da munafikai suke kallon mu'minai suna cewa wa'annan addinin ya rude su addinin su ya rude su kullum haka nan su makiya suke gani kullum suna ganin ma'abuta addini kamar wasu wawaye ne ba su da waye wasu inda suka sa gaba ba har yanzu kuma haka nan ne je yanzu ku dinnan ku ne za ku yi kaza sai Allah ta'ala ya ba su amsa ce wa mai tawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim wanda ya dogara ga Allah to Allah gagarauni ne shi ba afin karfansa in mu kuke kallo to mu kuma Allah muke muka sa ma ido ba mu kuke kallo ba to mu Allah muka sa ido mu kuma shi muke kallo ya mana to akwai abin da zai gagara Allah to ka gani to shikenan mu dai samu mu dan karkare ayi hakuri da yau sai mun shiga lokaci eh duk da ana sauran kiran sallah ko na mamaki da ake kada rana da wuri sai saura minti biyar fa take faduwa akwai na nesa gaskiya ne gaskiya ne to shikenan to shikenan mu ya da zango mu samu wuri saboda na nesa wannan gaskiya ne lalle akwai masu zuwa daga nesa kuma ya kamata su je gida da wuri to Allah albarkace mu da abin da muka ji ya kuma taimake mu da taimakon sa ya kasance tare da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh insha Allah Allah Muhammad wa na'am Allah shi tunanin matasa daga Kano Allah ya masu albarka saka musu da alhairi sun kama shahidai turamen zannuwa to shi kuma yana sana'an irin waɗannan kayayyakin sai ɗebo shi ne a ba 'ya'yan shahidai Allah ya biya shi insha Allah a maida cikin jaka